rahim, Tabarmar ƙashi. Babi na talatin da shida. Hannu Dr. Jarma ya ba wa Dr. Anwar yana masa godiya, sannan ya tako yana fita. Kallo ɗaya tofik ya yi masa sai ya yi masa nuni da za su yi waya, ya bi bayan abban nasa. Motocinsa hudu ne a fake na asibitin. Motar da ya fi zama a ciki ya ga ya nufa ya buɗe, sai ya bi bayansa. Har ya sanya kai ya tsaya ya waiwayo yana kallonsa. Ah, bari na maka bayani don sauke haƙƙinka na uba ko? Zan kai ta inda aka saba kula da ita idan ta samu lafiya ka je ka ɗauko ta. Idan kuma ka je ɗin ba ita kaɗai nake so ka ɗauko ba har wacce ta kula da ita ɗin za ta ci gaba da kulawa da ita. Nake son su dawo cikin gidan, su ci gaba da rayuwarsu yadda suka saba. Daga haka ya shige motar Sajjat ya rufe. Ya sanya direban suka tashi motocin suka bar harabar asibitin. Sam kan shi ma a sannan a ɗaure yake. bai kawo masa tunanin inda Dr. Jarma ɗin zai kai ta ba. Sa za mu tafi ne? Muryar Jibril ta shiga kunnensa, sai ya amsa alamu da hannu, ya matso da motar ya buɗe masa ya shige ya rufe su ma nasa motocin suka bi kwalta. Fitowarta kenan daga kicin, ta gama shan kofi ta mai da makɗin. ɗin. Ƙofar falon da ta an buɗe da sauri ya sanya ta waiwayawa da sauri, cikin zallar mamaki ta tsaya can. Tana duban Fadila da ke takowa da gudu tamkar almara ta ta tukwikwiye ta, tana kiran sunanta da ƙarfi. Zubewa ta yi saman gwiwarta tana riƙe yarinyar da kyau tare da tattaɓa jikinta a ruɗe. fadi waye ya kawo ki, kin san gidan nan ya jikin naki, kin warke ne? Babu wani ya jikinta, kamar dai irin da gasken nan kin damu da ita. Muryar Afifa da sautin muryar Fadila ya fiddo ta daga ɗaki ya wanzu a falon. Wallahi gashi mu mun lalubo mun kawo kanmu. Nadiya ta faɗi tana takowa sosai cikin falon. tare da kallon kusurwoyinsa, mamaki yana saukar mata tare da tarin tambayoyi, fal cikin ranta. Miƙewa ta ɗauke da Fadila tana murmushi. Babu yacce zan yi ne Sista kada ki ji haushina. Ta furta tana mata ta gurin zama. Fushi nake da ke saboda haka ba zan zauna ba. Rakiya kawai na yi wa Abba. Idanu sahar ta fiddo waje cikin mamaki. Wai dakta, sai ta jinjina kai. Suna waje shi da abban gidan nan. Sosai mamaki ya kama Sahar, sai ta sauke Fadila ta kama hannunta suka yi kicin don sanarwa Dr. Jarma ɗin wani abin shan. Falon sai ya zama na babu sai su biyu, ita da Afifa. Afifan ta ƙaraso tana murmushi, yau dai na ga Sista Nadiya, ki zauna mana. Tana murmushin ita ma ta zauna, sannan ta ce, don Allah besti ki haƙuri kaina ya kulle, tambayoyi ne da ni fal bakina. kuma na san antiyan ba za ta taɓa tsayuwa ta yi min dogon sharhin da nake so ba. And na tabbata ke ɗin kina da amsar kowace tambaya tawa. Hannu Afifa ta miƙa tana murmushi. kai na ya kawo min wasu tambayoyin da yake da su, na san kuma dole ki buƙaci amsar su. Zo mu je ciki. Tsam ta miƙe ta ba bayan ta suka wuce kai tsaye zuwa ɗakin su sahar ɗin. Ko Afifa bata faɗa ba, Nadiya ta san ɗakin na sahar ne. don kusan yadda ta tsara ɗakinta na gidansa haka wannan, har ya fi wancan nesa ba kusa ba, komai a kammale cike da tsafta da ƙamshi da wani irin tattausan yanayi. Tana ɗauke da babban ture ɗin Fadila na biye da ita tana zuba mata labari a natse ɗaya bayan ɗaya, Rike take da gefen doguwar rigarta, tana biye da ita kamar jela, kai ka ce guduwa za ta yi ta bar tun kafin su ƙarasa sai kunya ta kama ta. ganin yadda dakta da abban taska bi su da idanu kamar dai irin kana zancen mutum sai kuma ku ga tahowarsa daga nesa ta ƙarasa gabansa cikin girmamawa nan kuma mutuntawa ta kai ƙasa tana gaida dakta jarma tare da buɗe marafin abubuwan shan da ta zo da su tana zuba masa fadila na matso mata da cups ɗin cikin matuƙar kulawa ya amsa amma da saura kaɗan nima na yi fushi da ke kin biye wancan tsatsauran kuna shirin yin sakarci. Sai ya maida dubansa ga Dr. Girema. Ban taɓa sanin ita ke kula min da jikata ba, sai da muka iso gidan nan na fahimci hakan. Ba na fatar wannan alaƙar ta yanke ta tsaya iya haka. Dr. Muhammad ya faɗa yana jin wani karsashi yana shigarsa. Tun farkon saninsa da sahar ta kwanta masa. Yanayin kamun kanta. Sanin kima da martabar ɗan adam. Da tsantsar tarbiyya da ya gani daga gare ta. ga ‘yarki nan na kawo miki za ta zauna ta yi jinya a gurin ki. Kalaman da Dr. Muhammad ya faɗa kenan lokacin da suka yo masa rakiya za su koma shi da Nadiya, maganar da ta ɗan ɗaure wa sahar kai. Anya da sanin wancan ɗan wulaƙancin Dr. Jarma ya kawo mata fadila, sha Allah za ka je ni na gode kwarai da ziyara, duk da ba kanas aka zo min ba sahun ɗiyarka ka biyo. Muryar Dr. Mamman Girema kenan yake faɗa wa Dr. Jarma. Diyata ta cancanci a biyo ta, idan ban ji ka ba ma Mamman ni za ka ji ni, ni zan fara neman ka ma. Kar ka damu ya faɗa yana murmushi, sannan ya maida masa murfin motar. Suka tayar da motocin suna ficewa a gidan. Zazzafan tunanin Nadiya ta shiga. Ɗaya bayan ɗaya ƙwaƙwalwarta ke mata bitar maganganun da suka yi da Afifa. Akwai abubuwa da suka bata mamaki, tausayi da kuma ɗaura kai. Ashe already yaya Tofik da Anti ɗin sun san juna. But ita fa laifin yayanta take gani. To be frankly, a nan ba ta ga laifin Sahar ba. Sake juya kanta ta yi wata shawara mai girma na tsargawa cikin ranta, sai ta kira sunan dakta da, Abba na, ya aka yi? Ya tambayi Nadiyar yana ƙoƙarin ajiye wayarsa bayan ya gama duba wani abu. Idanuwansa suka ɗan kai wayar, sai ta ga kamar hoton majiɗinta. Abba dama kana da hoton maji ne? Bakinta ya suɓace ta jefa masa tambayar. don ba su taɓa magana makamanciyar irin wannan ba. Idanuwanta a kansa tana kallonsa. Harara ya watsa mata. Yau ni ne na koma abokin wasanki? Janya dubanta ta yi zuciyarta da gwiwarta tana karyewa. Ka yi haƙuri ta faɗa a sanyaye. Sai ya ji tausayinta ya kama shi. Mai ya faru kika kira su dana. Gyara zamanta ta yi. Ka taɓa sanin wani abu akan Anta Sahar? Shiru ya ɗan yi sannan ya girgiza kai. A akwai wani abun ne? Mahaifinta Dr. Mamman mun yi karatu da shi tsawon shekara biyar, sannan mun san juna sosai a wancan lokacin. Yanayi da lokaci ya jefa kowa inda ya so, sai kuma aka rabu. Sai bayan dogon lokaci bayan mun haɗu da Muhyiddini na fahimci ɗansa ne, shekaru masu yawa kuma sai yau Allah ya kaddara ganawar mu. Kai ta jinjina sannan ta warware wa Dr. Jirma ɗin komai da ta ji daga Afifa. Tsahon lokaci yana jinjina kai ba tare da ya ce komai ba. Amma Abba ni ina da shawara. Juyawa ya yi ya dube ta. Wacce irin shawara ce? Tun daren ranar da aka kawo ta take makale da Sahar. Duk inda ta motsa sai ta bi ta, kafar ƙafarta-ƙafarta. Ji take yi kamar za ta gudu ta bar ta. a kin haɗu fa da cingam. Murmushi Sahar ta tana shafa kan Fadila gami da maida mata gashin ta da ya mutse baya. Ta saba ai, ko a gida sai ta yi barci kafin na koma ɗakina. Kai a fifa ta gyaɗa tana kallon fuskar Fadila cikin tausayawa. Farar ɗaya ta ji yarinyar ta shiga ranta. Kwana uku kacal amma sai ka ɗauka Fadilan ta shekara a gidan. Ta sake sosai tana ta walwalarta da harkokinta. Zuwan ta sai ya sake raya gidan. Baya rabo da motsinsu da kai kawansu ita da Sahar. Mama dai 'yar kallo ce. amma ita kanta yarinyar ta shiga zuciyarta idan ka gaisu za ka ɗauka ita ma ɗaya ce daga cikin jikokinta hadda Dr. Girema. Fadilan ta shiga zuciyarsa. Fadila ba ta taɓa jin rayuwa ta yi mata daɗi ba kamar wannan lokacin. Sahar ce komai nata, yadda take kulawa da ita a gida haka a nan, har ma sama da gidan. Saboda a nan ɗin a sake take fiye da can da take ganin ba ta da wani hurumi da can ɗin. Batun ciwo kuwa a turan da aka kawo ta babu shi ya tafi. Gefe guda kuma kullum sai sun yi waya da Nadia da kuma Dr. Jarma, wanda ya ɗauke Nadiyan ya maida ta gidansa, ya ce ita ma ta zauna a can na wani lokaci. Duk yadda ya kai ga son ya ɗauke kai a bar musu fadilan ya ga iya gudun ruwansa amma ya gaza. A yau yana tsaka da aiki ya kashe sistem ɗin ya miƙe kafafuwansa saman tebul ɗin. haɗi da relaxin sa jikin court ɗin da yake kai, yana limshe idanuwansa. Jiya ya kira Nadia ya yi mata ta tsiye. ta kuma tabbatar masa Fadilan tana can. Ya so ƙwarai ya tattara ya zuba musu idanu, to amma zuciyarsa ta kasa ɗin. Ya ɗauke Nadiya kamar yacce ya ɗauki Fadila. Miƙewa ya sake yana kaiwa bakin korido ɗin dab da wasu flowers da ke fidda sanyi mai ƙamshi. Ransa yana zafi sosai game da yarinyar. A baya yana lallaɓa rayuwarsa yana yin ta hankali kwance, ba tare da wata baƙuwar fuska ta kutso musu ba, amma daga ta cikin watanni kacal, tana neman ta zame musu ƙarfen ƙafa. Idan ka bar mata Fadila ta yi winan a kanka, daga can tsakiyar zuciyarsa ake gaya masa, kamar an zabarar da shi ya dawo da baya ya ɗauki wayar sai ya kira lambar Dr. Jarma, bugu biyu ya ɗaga, koma ya zauna sosai yana gaida shi cikin girmamawa, kada ranka da hanya amsa masa, cikin kamewar nan tasa ya ce, Abba idan babu damuwa zan ƙarasa na ɗauki Fadila. Kusan hutunsu ne su zai ƙare ya kamata ta dawo ta shirya a natse kafin lokacin. Gyara zaman sa ta Jirma ya yi. Ito ai babu laifi. Mm, babu laifi. Amma idan ka je ka taho har da yarinyar Khadijatu mai kula da ita ɗin kenan. Hannunsa ya dunkule guri ɗaya yana shigar da tafin hannunsa a cikin. Ok Abba, ya faɗi yana jin kamar Dr. Jarma ɗin ya yi masa wata mummunar bishara. Ka ɗauki jaddar kuma ku tafi tare. Dr. Jarma ya ƙara faɗa saboda yana son ya sami mai masa tarin abubuwa. Insha Allah ya faɗa sannan ya gimtsa wayar. Iska mai zafi ya zar daga bakinsa zuciyarsa na sake soyewa da ɓacin rai da kuma damuwa. Dakta yana girmamawa al'amuranta da yawa. Ya ba ta wani matsayi mai girma, ya ba ta kuma yarda ɗari bisa ɗari. lokaci ya duba ya ga akwai sauran lokaci da zai ishe shi ya je ya dawo, sai ya fada toilet ba tare da ya kira sajjar ba, tsar ya shirya cikin kamala da wani ajiyayyen kyau da kwarjini. Daidai lokacin Sajjad ya tura kofar ya shigo, sanye da wata abaya ta maza, da alama yana cikin gidan yana hutawa, idanuwansa a kan tofik da ya yi wani mungun kyau. Yanzu nake shirin kiran ka ka fito za ka yi min rakiya. Amma dai Maiman wannan kwalliyar zance zaka je? Ya jefa masa tambayar cikin shakku. Kyawawan fararen idanuwansa ya ɗago ya watsa masa, bayan ya dakata daga sanya agogon. Wani abu ya yi masa tsaye a wuya, kamar zai yi magana sai ya mai maida bakinsa ya rufe. Don yi wa sajjad magana ma ɓata baki ne, ko me zai faɗa ba zai fasa jinsa da magana ba, kuma gobe sai ya ƙara. shi kuma a yadda yanzu yake jin zuciyarsa ko doguwar magana baya son yi. Gaban diresin tabul ɗinsa ya ƙarasa, ya ɗauki turarukansa ya fara feshe jikinsa daga wuyansa zuwa ƙirji. Sannan ya sauya wani ya feshe sauran sassan jikinsa da shi, ya ciriki ɗin mota guda ɗaya daga inda yake ajiye su, ya gaba yana faɗin, kada ka wuce minti uku ina parking lot. Ya ƙarasa fita ba tare da ya waiwayo shi ba. Ƙaramar dariya Sajjad ya saki yana ɗan buga ƙafarsa. already ya san da fitar na dakta ya sanar masa amma bai san da wurwuri haka za su je ba ko sakan ɗaya ka bani sai fana na raka ka ya yi zancen shi ɗaya sai ya juya ya fita daga ɗakin baya jin zai canza komai a jikinsa don haka takalmi kawai ya sanya ya biyo bayan shi sosai take zaune gaban Dr. Girema kafafuwan ta tankwashe kamar za ta mai da su cikinta ko cikakken motsi ba ta yi tun zamanta a wajen Sati guda suka rage miki har yanzu ba zan hana ki damar ki ba. Ki ba wa Mahmud dama ko kuma ki gabatar da wanda yake so ban hana ki ba. Ban ce lallai sai muhammad ba shi kenan maganar. Kina iya tafiya. Kamar kafafuwanta ba za su iya daukar gangar jikin ta ba haka ta miƙe tana haɗa hanya. Tun jiya kanta yake mata ciwo kadan-kadan kaɗan Tunda ta ji abban nata yana neman ta. Ta sani dama tatsuniyar gizo ba ta wuce ta ƙoƙi. Sannu-sannu ta kai kanta ɗaki. Allah ya sa yau ɗin Afifa ta ɗauki Fadila sun fita yawon su, ita ma mai son fita guraren shin iska ne kamar Afifa. Su sau biyu ta haɗu suka yi tafiyar su suka bar ta. Ba irin saƙi-saƙen da zuciyarta ba ta yi mata ba, a sanda take kwance saman gadon, tana hasaso yadda yau za a ɗaura mata igiyar wani, wanda dukka wani nauyi nasa da haƙƙin aure zai rataya a wuyanta. Babu Rabu ce ta shigo ɗauke da wayarta da ta wuce ta bari a faro Alhaji yana kiranki. Tana daga kwancen ba tare da ta cire kanta daga cikin dabet ba ta miƙa hannu ta karɓi wayar. Ta kara a kunnenta. Kina ina da Girma ya tambaye ta. Ina ɗakina. To yayi. Ki duba nan baranda da ke baya kina da baƙo. Wayar ta saki ta silale cikin dabet ɗin. Wai me yasa Muhammad ba zai haƙura da sakar mata mara ta yi fitsari ba? Ya fi son su yi zama mara amfani zaman da ba zai ƙare su da komai ba. Tun ba ta karasa ba jikinta ta ji yana ba ta ba Mahmud ba ne. To amma idan ba Mahmud ba ne waye zai zo har cikin gidansu neman ta. Tana son ganin fuskarsa amma babu dama saboda ya ba da baya. sai lallausan kamshinsa da ya kara da ilahirin gurin har ya bazu zuwa wasu sassa na gidan da kuma cikakkiyar bakar sumarsa da ke kashe ido kasancewar bai sanya hula ba tsaye ta yi daga bayansa nesa kaɗan da shi ya ji alamun takun tafiyarta, tsayuwarta ta sanya shi waiwayowa. Ta lumshe idanuwanta tana jin faɗuwar da gabanta ya yi wanda har yanzu bugun zuciyarta bai koma daidai ba, yayin da tasa zuciyar ya ji ta ɗan yi shakin, saboda yadda lallausar sumar kanta ta fito sosai, saboda janyewar da siririn mayafin kanta ya yi. Sajin da ke kwance gefen kunnuwanta shi ma ya fito sosai, sai baƙin gashin ya zama ado ga kyakkyawar farar fuskarta. Lafiya kake nema na? ta yi masa tambayar kan ta tsaye da siririyar muryar ta nan da ke cike da tsiwa. Lokacin da ya waiwayo ya kalle ta sai da ta ji dukka wani ƙarfi da ƙafafuwan take ɗauke da shi yana raguwa. Tsakiyar idanuwanta yake kalla sannan ya ce, Da za ki taimaki kanki, da kin nemo mayafin arziki kin jikin jikinki. Duk da na ga alama baki san darajar jikin naki ba, ya ƙarashe maganar yana sake ɗauke dubansa daga kanta. Maganar ta yi mungun sukarta. sai ta samu kanta da sauke dubanta ga jikinta tun da dai ta san bubu ce a jikinta da take sakakkiya da sai an saka mata irin mata irin ta uku ma a ciki ko biyu bata matse su ba subhanallahi ta faɗa can ƙasan muryar ta da duka ilahirin jikinta suna rawa cikin hanzari ta saki hannayenta wannan ne ya ba wa rigar damar komawa ta sake kamar yadda take kafafuwanta ta ji kamar suna neman kayar da ita Allah ya sa tana kusa da kujerar da aka aje a wajen domin hutawa. Da hanzari ta nemi ɗaya ta zauna a kai. Duk da yacce zuciyarta ta cika da burin takawa ta fice a wurin? to amma yacce kafafuwan suka yi sanyi ta san ba za su ba ta haɗin kai ba. Waiwayowa ya sake yi karo na uku, sai ya tako sosai ya so gabanta. Iska ta fara ɗebo ƙamshinsa da ke da wani irin skins na musamman. Ya rage tazarar da ke tsakaninsu sosai, ya duƙa yana duban ta da kyau. Bari na baki amsar ki da farko. Ba lafiya ba ce ta sa nake neman ki ba. Saboda kalan dangi kin ɗaukar wa mutane yarinya kin riƙe kamar ke kika haife ta. Ki fiddo min yarinya ta. Sannan daga naira ɗaya har zuwa burin ki na kuɗin da kike son mallaka ki gaya min. Zan biya ki ki koma ki ci gaba da aikatau ɗinki. Ba don son raina ba, sai don saboda cika umarnin Dr. Jirma. Mai da idanuwanta ta yi ta rintse da kyau, ya zagaye ta iya yadda ransa yake so. Bayan ba ta aikata masa komai ba, idan ta bar shi ba ta mayar masa ba lallai ya ci nasara a kanta. To amma ya yi mata wani irin kwarjini a yau, wanda bai taɓa yi mata irinsa ba. Sai ta miƙe cikin dabara tana duban sa kai tsaye. Sannu na hajjinin man sa Musa, you are too proud Mrs. Jarma, na sake maimaitawa. Daga miliyan ɗaya har miliyan ɗari idan za ka bani ba zan koma aiki ba. Ba zan koma ba, na ce ba zan koma ba, ana dole? Yarinya kuma ka fi sanin yadda ta zo gidan nan. So no need na tsaya maka bayani. Sannan wannan jikin da kake magana a kai, ina son gaya maka idan ka saba bin matan Turawa da sauran yaruka na ƙasashe daban-daban, inda kake zuwa da sunan kasuwanci, to wannan jikin da idanuwanka da Baka yi wa shamaki suka sauka a kai, ka gaya musu ya fi ƙarfinka har abada, har gaba da abada ɗin, sai dai kallon daga nesa. Ta ƙarasa faɗa tana son hana kanta sakin kukan da yake danƙare a zuciyarta. Juyawa ta yi za ta tafi, sai dai kafin ta yi wani motsi ya sha gabanta. Zuciyarta ta tsinke da ganin yadda ya dab da ita. Tsarkar iskar bakinsa da hancinsa da ke cakuɗe da wani kalar ƙamshi tana sauka akan kan fuskarta kai tsaye saboda ƙarancin kusancin da ke a tsakaninsu. Fararen idanuwan nan nasa sun kaɗa zuwa launin ruwan goro-goro. Ɗan iska ne ni tatacce wanda yake bin mata daga ƙabilu da ƙasashe daban-daban. Amma kin san wani abu? dukka bajin nake ɓallewa sabbi dal a leda. Ba na amfani da second hand ko bazawara. A ne ta ɗaga kanta tana dubansa. Juriyarta tana katsewa. Ƙyallin hawaye na ragaita cikin fararen idanuwanta. bakinta ya ɓame ɓam, ta rasa wacce amsa za ta ba shi. Cikin hakan muryar Sajjad da Fadila ta soma dososo, hakan kuma bai sanya shi ya matsa ba, sai ita ce ta zame ta zauna a gurin tana ƙoƙarin ɓoyar ruwan hawayenta, kada ya ga zubar su. Tana jin alamun sun iso gurin bata ko iya waiwayawa ba, ta haɗa ido da su. Ta miƙe ta fice a gurin gudugudu sauri-sauri. Sajjad ya bi ta da kallo, sannan ya dawo da lumansa kan tofik. da ke rungume da Fadila cikin kallon tuhuma. Me ka yi mata haka? Mu je kawai ya faɗa yana ɗauke da Fadila a kafaɗarsa, wacce ke ta masa surutu. Sai da ta ga sun shiga mota suna shirin fita gidan sai kuma ta maraice. Ina za mu abi gida? Gidan fa ba ba daɗi Fadila. Hutun ya isa haka ko? Kai ta gyaɗa a hankali ita ma ta yi misin nasa. To amma tana son zama da Sahar fiye da komai. amma ba tare da an ci za mu tafi ba, na ga ko sallama ba mu yi ba, za ta taho daga baya, ya amsa mata a takaice don a yanayin da yake ciki baya ya buƙatar dogon zance. ku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya, wanda mace za ta yi amfani da shi ko da sau uku ne. Mutuƙar kika yi amfani da shi, to babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi idan baki ba. Amma don Allah ki ji tsoron Allah, Idan har kin san kina da kishiya, kar ki amfani da wannan maganin. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri, kar ki amfani da shi. Sirrin shine bakar shi'uma, shine zaki shafa kirji da mara. Ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske, amma dan Allah ku ji tsoron Allah. Idan har kin san kina da kishiya, kar ki sake ki yi amfani da shi, domin zaki cutar da ita ne. Idan har mace ta yi amfani da wannan sirrin, insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci a gun mijinta. Please, duk wanda ta san ta shirya, to ta biyo ni ta wannan nambar waya. Sannan kuma magungunanmu ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajenmu kai tsaye. Kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar ka yi oda. Ga masu buƙatar ingantattun magungunan hajiya mira, za su iya tuntuɓa ta ta nambar waya kamar haka. 070

Ga mutanen Fatiskun kuma za su iya tuntuɓar Abbas a kan nambar wayarsa kamar haka 070 63 33 33 60 sannan kuma kayayyakinmu ba a samunsu a kasuwa a wajen hajiya mira kaɗai ake iya samun